Mun san wanda ya saki wannan bidiyo kuma wallahi sai ya yi da na sani, in ji Nafisa Abdullahi. A ranar Juma'a ne dai aka wayi gari da ɓullar bidiyon wata budurwa tsirara a cikin ɗaki wanda ake cewa Maryam Boot ce. An gano Nafisa Abdullahi a shafinta na Twitter tana ikirarin cewa ta san wanda ya bidiyon da kuma yaɗa shi sannan ta yi rantsuwa da cewa ba za su bar abin a haka ba dole ne ya girba abin da ya shuka shin wane ne wannan mutumi ɗan fim ne ko kuma wani ne daban ita dai nafisa abdullahi bata ambaci suna ba kuma maryam boot bata ce komai ba kawo yanzu ƙoƙarin da muka yi na tuntuɓar Maryam Bud abin ya ci tura. Mun yi ƙoƙarin kiranta a waya amma bata amsa wayar ba. Kana mun aike mata da saƙon text message nan ma bata yi reply ba.